Sarakuna ta biyu Sura goma sha shida Ahaz sarkin Yahuda A shekara ta goma sha bakwai ta mulkin Feka ɗan Remaliya, Ahaz ɗan Yotam sarkin Yahuda ya fara mulki, Ahaz ya zama sarki yana da shekara ashirin, ya kuma yi mulki shekara goma sha shida a Urushalima, ba kamar Dauda mahaifinsa ba, Ahaz bai yi abin da yake daidai a gaban Ubangiji Allahnsa ba. Ya yi tafiya a hanyoyin sarakunan Isra'ila har ya miƙa ɗansa hadaya a wuta, yana bin hanyoyin banƙyama na al'ummai da Ubangiji ya kora a gaban Isra'ilawa, ya miƙa hadaya ya kuma ƙona turare a masujadan tudu, da kan tuddai, da kuma ƙarƙashin kowane babban itace, sai Rezin sarkin Aram da Feka ɗan Remaliya sarkin Isra'ila suka haura don su kai wa Urushalima hari. suka kuma kewaye Ahaz, amma ba su iya shan ƙarfinsa ba. A wannan lokaci, Rezin sarkin Aram ya sake ƙwato Elat wa Aram ta wurin korar Yahuda, sa'an nan mutanen Edom suka mamaye Elat, suna kuwa zaune a can har wa yau. Ahaz ya aika a faɗa wa Tiglat Fileser sarkin Assuriya cewa, Ni abokin tarayyarka ne kuma mai dogara da kai. Ka haura ka cece ni daga hannun sarkin Aram da hannun sarkin Isra'ila, waɗanda suke kawo mini hari.’ Ahaz ya ɗauki azurfa da zinariyar da suke a haikalin Ubangiji da suke kuma a ma'ajin fada, ya aika wa sarkin Assuriya kyauta, sai sarkin Assuriya ji roƙonsa, ya tashi, ya fāɗa wa Damaskus da hari, ya kuma kame ta, ya kwashi mazaunanta zuwa Kir, ya kuma kashe Rezin. Sa'an nan Sarki Ahaz ya tafi Damaskus don yă sadu da Tiglat Fileser sarkin Assuriya, da ya kai can sai ya ga wani bagade a Damaskus, sai ya aika wa Uriya firist da siffar bagaden, da fasalinsa, da cikakken bayanin bagaden. Saboda haka, Uriya firist ya gina bagaden bisa ga tsarin da sarki Ahaz ya aika masa daga Damaskus, ya kuma gama shi kafin sarki Ahaz ya dawo. Da sarki ya dawo daga Damaskus ya ga bagaden, sai ya tafi kusa da shi ya kuma miƙa hadaya a bisansa, ya miƙa hadayarsa ta ƙonawa da ta hatsi, ya zuba hadayarsa ta sha, ya kuma yayyafa jinin hadayunsa ta zumunci a bisa bagaden, sai ya cire bagaden tagulla wanda aka keɓe ga Ubangiji, ya sa shi a gaban haikalin wato, tsakanin ƙofar shiga haikalin Ubangiji da sabon bagaden, ya ajiye shi a gefen arewa na sabon bagaden, Sarki Ahaz ya umarci Uriya cewa, A kan babban sabon bagaden, ka miƙa hadayar ƙonawa ta safe, da hadayar hatsi ta yamma, da hadayar sarki ta ƙonawa, da hadayarsa ta hatsi, da hadaya ta dukkan jama'ar ƙasar, tare da hadayan hatsinsu da kuma ta sha, ka yayyafa jinin hadayin ƙonawa a kan bagade, amma zan yi amfani da bagaden tagulla don neman bishewa, Uriya firist kuwa ya yi duk abin da sarki Ahaz ya umarta. Sarki Ahaz ya kawar da katakon ya kuma ɗauke tasoshin daga mazauninsu, da ake iya matsarwa, ya ɗauke ƙaton kwano mai suna teku daga kan bijiman tagullar da ya tallafe su ya ajiye a kan mazaunin dutse, ya kawar da rumfa asabacin da aka gina a haikalin, ya kuma kawar da mashigin sarki na waje da haikalin Ubangiji, duk dai don yă gamshi sarkin Assuriya. Game da sauran ayyukan mulkin Ahaz, abubuwan da ya yi, duk a rubuce suke a cikin littafin tarihin sarakunan Yahuda. Ahaz ya huta tare da kakanninsa, aka kuma binne shi da su a birnin Dauda. Hezekiya ɗansa kuma ya gaje shi.